اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل ya من لساني يفقه قولي wa rahmatullahi ورحمة الله تعالى وبركاته muna ba da uzuri da hanzari dangane da rashin farawa a kan lokaci saboda uzuri na tafiya muna fatan za ku mana afuwa yau shida ga watan biyu shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan tara shekara ta 2022 a miladiya muna darasi na 57 wata na 57 kenan muna kuma kaba'ira ta 42 a cikin wannan littafi na alkaba'ir na imamu al-zahabi Allah ya yi masa rahama kafin kaba'ira ta 42 din akwai dan sauran karatu da ya saura mana kwantai a wancan watan ba mu ƙarisa shi ba ko faslun mala ya ce ajima a saba'una rajulun minar tabi'ina wa imatul musulmi na wasalaf wa fuka ha'il amsari ala anna sunnatan ko a sanatan آه، هو السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه وإخلاص الأمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والمس على الكفين والجهاد مع كل خليفة برا أو فاجرا والصلاة على من مات من أهل malam ya ce imamu zahabi fasali da yake bayani akan mutum saba'in cikin tabi'ai manya-manyan bayan Allah tabi'ai almajiran sahaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi ijima'i da kuma malaman musulunci da salafus salih magabata na ƙwarai da malaman fikihu na manya-manyan birane a duniya annabi ya rasu akan wata sunna akan wani addini akan wata shari'a shine as-sunna anan na farko dai manzo Allah ya gina mutane ar-ridha bi qada'i Allah wa qadarihi lalle ne musulmi su sani cewa annabi ya bar duniya ya gina musulmi akan su imani su yadda da kaddara me yadda da kaddara duk abin da ya same ka na alheri ko na sharri ka yadda Allah ne ya kaddara maka babu wani dan adam da ya isa ya dora maka wata masifa ko wani fitina in ba Allah ya yadda ba ha kuma ba wani wanda ya isa ya daga ka in ba Allah ya yadda ba kuma in ka ka ci gaba Allah ne ya ciyar da kai gaba in ka ga kayi kar kuma Allah ne saukar da kai saboda wata hikima ta sa tabaraka wa ta'ala ku yadda da kaddara ta alkhairi ko ta sharri ba mai bada mulki sai Allah kuma ba mai kwacewa sai Allah kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ku yadda da wannan kada wani mutum musulmi ya kuskure ya mutu bai yadda da kaddara ba wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi imani da ta waɗanda suke neman wani abu a wajen wasu ko wani wanda yake ganin yau in bana tare da wani to ba zan samu kaza ba to kai asara wallahi kawai ka riƙe Allah shine zai ma komai ba kuma da ya hana maka sai Allah sannan wannan fa shine aqidar magabata na kwarai da manya-manyan malaman musulunci a yadda da kaddara da mika al'amari ga Allah da yin hakuri a karkashin hukuncin Allah wasu sabri tahta hukumihi duk abin da Allah ya ce ai, hakuri a haƙuri a zo ai sallah a a dawo a la'asar a dada komowa a magariba a zo ai ana cikin bacci kuma ladan ya dada kira a ce a zo ai asuba a ta haƙuri kana ganin abu kana so Allah ya hukunta ce haram ne ka hakura babanka ya taimaka ba daidai ba kuma ka zo masallaci a ce ka je ka bi shi dole kai mai da'a kai haƙuri saboda shi babanka ne saboda shari'a ta ce a girmama shi a mutunta shi a kimanta shi ma'ana duk wani abu mai ɗaci da shari'a ta ce maka ka yi to as-sabru tahta hukmihi kai haƙuri karkashin hukuncin Allah wal akhdhi bima amara Allah bi kai riko da abin da Allah ya umarni da shi da abin da Qur'ani ya ce ayi ka dauka sannan kuma wannahi amma naha anhu ka hannu kuma ka hana abinda da ƙur'ani ya hana ko abinda shari'a ta hana ko abinda addini ya hana wal ikhlasi amali lillah kai aiki dan Allah kada kai dan dan adam ka nema dan Allah ka bayar dan Allah kai sallah dan Allah kai azumi dan Allah kai sadaka dan Allah kai taimako dan Allah duk abinda da za ka yi ka yi lillah saboda Allah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة duk wanda yake cikakken mutum mai kima mai mutunci mai daraja shine yake yi maka abu dan Allah ba yana yi maka bane don wani abu kuma duk wanda ka fahimci kana mu'amala da shi yana maka abubuwa ba dan Allah bane to ka janna jiki gabarinsa don zai kai ka yi baro abin tausayi ga wanda yake yin aiki ba don Allah ba kuma abu ne mai wahala barin abu don mutane a kama Allah wannan sai wanda Allah ya zaɓa sannan kuma wal imani bil qadari khairi wa sharri ka imani da kaddara alheri sharri wa tarki al mira'i wal jidali wal khusumat fi din ba a son ce ne na ce da jayayya a cikin addini musu jayayya a cikin addini ba a so shafa akan huffi addini ne ibada ne sabanin waɗanda suka ta shafa akan huffi sabanin wanda ba sa yarda da ko ba su imani da shafa akan huffi ba annabi ya shafa akan shafa akan kusan hadisai ne mutawatirai wal jihadi ma kulli khalifa barran aw fajira ai jihadi tare da duk wani halifa wannan halifan mai bin Allah ne ko fajiri ne ma'ana shugabanka kai masa da'a in ya kira ka ai jihadi saboda Allah ko da shi ɗin fajiri ne sai kai mai da'a dan magana jihadi umarni ne na Allah yin sallah ga wanda duk ya mutu min ahlil qiblati duk musulmin da ya mutu inda yana cikin ahlul qibla to ka je kai mai sallah jana'iza Allahu akbar a bayan shi ko kuma duk mutum musulmi da ya mutu an tabbatar ba akan kafirci ya mutu ba to yana da hakki a kanka kai mai sallah idan an gayyace ka jana'izarsa wal imanu qawlun wa amalun wa niyyatun wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati wal qur'anu kalamullah nazala bihi jibril ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghayr makhluq kai imani ka yadda cewa imani magana ce ta baka imani aiki ne ma'ana imani baya yiwa sai an furta da baki sannan kuma imani baya yiwa sai an yi aiki da gaban jiki kuma imani yana karuwa li yazdadu imanan ma'a imanihim yazidu bi ta'a imani yana karuwa da yi wa Allah da'a yawan sallah yawan azumi yawan sadaka yawan karatu yawan sauraron karatu da ilimi yawan karanta qur'ani yawan salata nabi yana ƙara mutum imani ashe imani yana karuwa idan mutum yana yawan kusantan Allah Wayan yanqusu bil ma'siyah imani kuma yana raguwa da sabon Allah Don mutumin da kaga ya rungumi saba Allah to imanin sai yana raguwa yana raguwa iya yawan barnaka raguwar imaninka iya yawan rashin gaskiyarka raguwar imaninka iya yawan zuwanka masallaci iya yawan ka, iya karuwar imaninka yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah sabanin wasu yan bid'a da suke ganin cewa imani shay'un ne jamid wani abu ne sandararre yanzu kamar wannan abun inda zai shekara ɗari a haka yake ba zai karu ba zai ragu ba ka gan shi a sandare yake to wasu haka suka ce imani baya karuwa baya raguwa suka ce da imanin fir'auna da na abubakar duk ne la ilaha illallah la la la ba haka bane lalle akwai bambancin imanin wane da wane da imanin annabawa da manzanni da sauran mutane da zai taba zamantowa iri daya ba yanzu abinda wani zai yi saboda karfin imanin imaninsa kai kana gani sai dai ka hakura da aka sani cewa yana karuwa yana raguwa kuma na wani ya wani sannan wasu sabri ta hata liwa'i sultani alama kana minhu min adlin au jawr annabi ya bar duniya ya koya wa musulmi su yi haƙuri a ƙarƙashin tutar sarkinsu ko shugabansu abin da ya musu na adalci ko zalunci ka duba ku yi haƙuri ga shugabanninku wannan musulunci ne abinda annabi ya bar duniya ne a kai wanda yake shugabantanka zai iya zaluntanka zai iya maka daidai zai iya maka mara abin da yake ba daidai ba abin da shari'a ta ce mana mu yi haƙuri Ga yi haƙuri nan wasu, ala alama kana minhu min adlin aw wala na kuruji alal umara bis saifi wa in ja'u ba ma fito na fito a ƙida ahlus sunna abinda annabi ya tafi ya bari ba a fito na fito a ɗau makami a yaƙi shugaba ko a ce a ɗauko bindiga a yaƙi a yi faɗa da shugaba saboda yana zalunci wa in jaru ko da sun yi zalunci in dai aƙida alu sunna ne duk wanda ka ga ya ɗauki makami ya tunkari shugaba ko ya ce zai faɗa saboda zaluncin da ake yi to wannan ba ahlus sunna bane ba khawariji ne ne faɗa da hukuma kawarijinci ne Daukan makami a yi yaƙi a zubar da jinin mutane saboda zaluncin shugaba ce aka yi haƙuri illa an tarau kufran bawaha sai dai in kun ga kafirci karara a hana ku sallah a hana ku ibada a ce sai kun yi kafirci a dole dole to wannan kan ba wanda ya zai hana mu sallah ko ya hana mu kaza za mu iya ƙoƙarin mu mai ko idan an kawo mana farmaki za mu kare kanmu amma a zuga mutane su ɗauki makami suna fada suna zubar da jini wannan ba aqidar ahlus sunna bane ba kuma karantarwar annabi bane Alayhi salatu wassalam wai menene hikimar haka duk lokacin da aka ce wane shugaba ne ko da yana adalci ko baya adalci ko musulmi ne ko ba musulmi bane kai kuma ba shugaba bane sai ka tattara 'yan mutanenka ka ɗau makami kace za ka yi faɗa da shi to za a yi ta zubar da jini ne kuma ya fi ƙarfinka kuma baka yi tanadi ba sannan kuma baka bi abin da shari'a ta ce ba don shari'a ce ta ce ka yi haƙuri ka jira har Allah ya kawo maka faraji da taimako da ka ɗaukan makami da yaƙi da zubar da jini ba manhaji ne na ahlus sunna ba ba karantarwa ne na sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'ina ba ko da ku mutum ya ja ƙur'ani ya ce ayi ko ya ja hadisi ya ce ayi in dai abin da sahabbai ne da tabi'ai suka mutu a kai suka karantar to wannan shine wala nakhruju ala al-umara'i bis-sayfi wa in wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati wa in amila al-kaba'ir ba ma kafirta wani daga cikin musulmi dan ya aikata ɗaya daga cikin kaba'ir zunubi kawai mutum ya yi ƙarya a ce ya zama kafiri kawai mutum ya sha giya a ce ya zama kafiri kawai mutum daga ya yi zinin a ce ya zama kafiri ko ya yi aiki wani laifi sai a ce ya zama kafiri kafirtawa wane kafiri ne wane kafiri ne wane kafiri ne ba karantarwar annabi ba ce alayhi salatu wassalam ba kuma manhaji ne na ahlus sunna ba ba a yi kuskure ne ba daidai ba ne illa halluha. sai dai in mutum ya halatta aikata kaba'ira kamar mutum ya fito ya ce jama'a ƙarya halal ne jama'a kafirci halal ne jama'a shan giya halal ne jama'a zina halal ne to wannan ya zama mai kafiri za a fito a ce da shi kafiri saboda mai ya halatta abin da Allah ya haramta amma dan ya aikata ƙarya ba za a ce ya zama kafiri ba haka dan ya sha giya ba za a ce ya zama kafiri ba sai dai a ce shi fasiki ne wannan shine manhaji na ahlus sunnati wal jama'a da haka masu raba mutane kaulasan masu tallan kafirci suna lika mutane wani kafiri ne wani kafiri ne wannan ba karantarwar annabi bane صلى الله عليه وسلم ولا نشهد لأهل من أهل لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أما نهجنا على السنة باما شهد ونمتم شهد الجنة سبو دون الهير دي زورشي لخير أتى به سبو دون الهير دي زورشي duk ibadan mutum duk sadakar mutum duk walittaka mutum duk tsoron Allah mutum duk kusancin mutum da Allah ba a cewa dan aljanna ne sai dai in annabi ne ya ce dan aljanna ne da ka ina waɗanda suke raba aljanna ina masu yanka tikiti na aljanna ina masu cewa malami na dan aljanna ne ina masu cewa ku zo mu ba ku aljanna ina wanda ake zuwa a shafa kansa a ce ka zama dan aljanna ka zama diga dai ba kamar san me kake yi ba wannan dan adam din wannan zamanin <laughs> da yake rayuwa wannan zamanin shafa kanka shi kansa hannunsa da tire da shi wallahi wai ya shafa kanka ya ce wai ka zama dan aljanna la wallahi to wanda ya fi kowa wuta kam shi da zai je lale kudi miliyoyin kuɗi ma ya je a sayar masa ita a sayar masa a yanka masa a ce mai aika zama na aljanna mutum ya zauna ya ce yanka tsiya ina yi magana ce ai mun gama sayar ta tuntunin ina jin babu mai kwakwalwar majina ko dusa a cikin kwakwalwarsa irinka ba wani wanda ya sai baka aljanna kuma ba wanda ya sai ce mana aljanna kuma jama'a duk ibada duk wani duk wani tsoron Allah mutum kar wani ya kuskure ce wani dan aljanna sai a ce muna kyauta zancen wani dan aljanna ko mutuwar shahada mutum ya sai a ce ana kyauta zaton shahidin insha Allah amma a daga wani malami a cewa yana aljanna la wallah malam wani yaro ne a cikin yaran gidan annabi yaro cikin yaran gidan annabi ya je yaƙi ka duba imani ba aune kawai wani harboki kibiya fiyau ya harbe shi kawai sai faɗi ya mutu kawai sai sabai suka ce hani allahu biljanna ya ji daɗi ga shi ɗan gidan annabi ne gashi yar annabi ne mai hidima annabi ne gashi kaza gashi ya zo yaki ai ya zama dan aljanna annabi ya ji su ya ce kalla ya ce sam ya ce ai ya ɗauki wata riga ba a raba ba an je yaƙi cikin kayan ganima riga ce guda ɗaya ɗauke ta kafin a raba lamtu sibhal makasimu rabo bai zo kanta ba ya yi gululi mutum ya dan zari wani abu ya amfani da shi kaga ya je yakin kuma wai bai je ba amma ba a zo aka raba bai dauka ya amfani da shi yace akan wannan na gan shi a cikin wuta yana dauko rigar nan astaghfirullah ya rab Allah ka raba mu da sha'awan kayan wani ya rab Allah ka rufa mana asiri ka ba mu kyakkyawan mutuwa ka raba mu da mutuwa da hakukunan mutane Allah ka cire mana sha'awar sata gulumi zalunci handama murdiya janniya cin hakkin wani ya ubangiji kada ka sanya mana sha'awar ɗaya a cikin waɗannan abubuwa wallahi malam sai aka yi shiru shi kalla riga guda ɗaya ce ɗauka Allah ba mu ikon gyara da haka waɗanda suke raba mutane aljanna ko kaga wani saboda ibadarsa da kusancinsa ga Allah ka ce a wani yana aljanna la sai an tsaye da kai an tambaye ka yaya aka yi wa ya ce maka dan aljanna ne sahabbai ne suke da garanti kur'ani ya ce yan aljanna ne radiyallahu anhu wa sahabbai ne Allah ya musu albishir da gidan aljanna abubakarin filjanna, wa umaru filjanna, wa Usmanu filjanna, wa Aliyu filjanna, Sa'adun filjanna, Sa'idun filjanna, sa'id fil janna ibn auf fil janna az-zubair fil janna wane ne fil janna sa'ad sa'id wa ibn auf wa talha wa amir fir wa az-zubair al mubashirin bil janna annabi ya fada yan aljanna ne ahlu badr yan aljanna duk muna da nasi dan haka ba a cewa wane dan aljanna ne duk imaninsa duk ibadarsa duk tsoron Allahnsa duk taɗawansa duk kusancinsa da Allah wallahi ko mutuwa yana karanta ƙwarani ba a ce ɗan aljanna a ce muna kyautar da san dai ɗan aljanna jama'a wannan shine aqidar ahlus sunna wal kafu amma shajara baina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi a kame baki dangane da abin da ya gudana na saɓani tsakanin sahabbai jama'a abin da yake daidai a shari'a ba a tattaunawa akan saɓanin sahabbai mu an hana mu a wannan al'umma mu zo mu kafa tanti muna cewa wani yayi kaza ba daidai ba wani yayi kaza daidai a cikin sabai in dai abin da suke yi na sabani tsakanin su ne mu kame wannan shine shari'a kaga wanda suke la'antar sahabbai masu zagin sahabbai masu aibanta sahabbai masu zukan sahabbai masu maganganu marasa kyau akan sahabbai ba kan daidai suke ba ko ba akan shari'a na annabi suke ba annabi ya nemi a yi masa alfarmar a kame akan abin da sahabbansa abokanansa suka yi kuma wannan abin da ya mutu ya bar duniya kenan wa afdalul khalqi ba'da rasulillahi abu bakr ya rahman aqida ahlus sunna duk duniya bayan manzon Allah wanda yafi kowa falala ne wa abu bakr ka yadda da wannan a cikin zuciyarka aqida ne duk duniya babu wani dan adam da yake taka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar summa umar sannan sai umar summa usman sannan sai usman summa ali sannan sai ali annabi abubakar umar usman ali kuma duk haka ɗin a jere a dole abubakar ne na farko umar ne na biyu usman ne na uku aliyu ne na hudu zalika fadlullah Yau kishi man sha falala Allah ce Allah yake ba wanda ya ga dama sabai suka ce a gaban annabi mun kasance muna fifita tsakanin abubakar da umar annabi baya cewa komai waɗannan su ne manya-manyan abokanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakhaltu ana wa Abi Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar annabi yace na shiga ni da Abubakar da Umar mun fita ni da Abubakar da Umar da harkokin Abubakar da Umar amma mutum ya wayi gari a addinin sa shine ya zagi Abubakar da Umar la ilaha illa Allah ya lal khasara hasara da tabewa addinin ka zagin Abubakar addinin ka zagin Umar addinin ka zagin Usman zagin aisha zagin sahaba annabi zagin abu huraira zagi addini cin mutunci da matanci ga waɗannan zaɓaɓɓun bayan Allah la a gyara a yi imani a kyautata ya ce haka ya ce radiyallahu anhu majma'ina wanda Rahama ala jami'a zuwa jin nabi sallallahu alaihi wasallam mana ya ce a kira ala sunna dole ne mu yi addu'ar rahama da jin kai akan matan annabi gaba ɗaya. وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ما تم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم سوني إيا يمو مني ما ترى النبي ما هي بيكتي أواتي غريكا هكا قرآن يتي داك haka dole الدعاء mai كما ta alkhairi ga mata annabi amma abin tausayi a wannan zamani a yau سنة na Aisha ta shiga kariya wasu suke ce mata kariya wal iyadu billah mata annabi ina jin ko mata abokin babanka ne ai bai kamata ka kamata wannan zagin ba bal ta mata annabi to in dai a ahlus sunna ne duk mata annabi Allah musu rahama wa auladihi da ayyan annabi duka wa ashabihi da sabon manzon Allah duka radiyallahu anhum ajma'ina jama'a waɗannan abun su ne imamu zahabi ya ce mutum saba'in cikin tabi'ai wai ya ɗan tsakuro mana ne misali da manya-manyan malamai na duniya sun mutu akan wannan kuma sun tabbatar da cewa annabi akan wannan aƙida ya bar sahabbai fa'ida ga wata fa'ida ga wasu abubuwa na waɗanda suke kafirci ne to wani abin da imamu zahabi zai kawo wannan fasalin to yin mutum ya faɗa ya yi kafirci daman ta kyauta ce ko? تو تو تو تو تو تو تو بسم الله الحمد لله نعم فائدة فيها من كلام الناس ما هو كفر سرحت به العلماء ومنه ما لو آه، سخر باسم من أسماء الله تعالى aw bi amrin aw wa'idihi a wannan fa'ida za a yi mana bayani daga cikin maganganun mutane ma huwa kufrun abinda kafirci ne kuma malamai sun fito fili sun yi bayani daga cikin waɗannan abubuwa na kafirci duk wanda ya izgilanci da ɗaya daga cikin sunannakin Allah ya ɗauki sunan Allah guda ɗaya cikin sunannakin Allah da ba su da iyaka ya yi izgilanci da shi ko da umarnin Allah ko da alkawarinsa ko da narkon azaba da Allah ya sai ya yi wulakanci to duk wanda ya yi wannan to ya aikata mai kafirci قل wa الله وآياته ورسوله كنتم lati a تعتبروا قد ba da imanikun. yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah kuke izgilanci kar ku ba da hanzari kun zama kafirai hu an ta'ifatin nu'adhibu ta'ifa in mun yi rangwame ga wasu wasu za mu yi musu azaba da ka izgilanci da addini izgilanci da maganar Allah izgilanci da sunan Allah izgilanci da alkawarin Allah na aljanna kaman kaman kaman wani yana yana cewa eh wai an ce ai in kun yi za ku samu aljanna ko yana dariya ka kafirta ai wai an ce wai wai mutum wai wai mutum ya aikata kaza ma wai ya mutu ma wai wuta zai shiga wai ko ka furta wani ya zo a kasuwa yana cewa jama'a wa zai bani kuɗi in cinye in mun haɗu a kiyama in biya shi ba ka ce akwai lahira ba ka ba shi kuɗi ya cinye kwa haɗu a kiyama haza istihza'un biddin wannan izgilanci ne wa addini wallahi malam bai yadda da tashin kiyama bane so yake ce maka tashin kiyama karya ne in kuma kai ka yadda ba shi kudin ya cinye ko haɗu a can malam akwai wanda ya ce wai an ce kiyama kiyama wai waye ya je ya gano ne waye je ya gano a waye je ya gano kuna kiyama kiyama waye je ya gano kiyamar zai ba da labari ku ne kuka yadda akwai kiyama la ilaha illallah narkon azaba ko aljanna ko wuta wani ya izgilanci ya faɗi wata magana ta habaici ko wani abu kafirci ne wani ba Allah yana ban labari wai wasu mutane ne sun je umra sai aka samu wani ustaz sai ake cewa to an ce dai an je an umra an yi addu'a kun ce an yi addu'a ana karba ko to mun je mun gaya musu mun dawo muna jira haka ya gaya abokinsa wani kuma da izgilanci ya ce ni da na je umran ma na dawo ni sata ma aka ne mana da ya dawo wadda ya rashin ma ba a karba shi sata ma aka yi masa kai ne ka yadda shi bai yadda ba to kafirci ne walau kala lau amarin lallahu bi kaza ma fa'altu kafara duk wanda ya ce da Allah zai ce na yi kaza wallahi ba zan yi ba yana faɗa wannan ya kafarta in mutum ya kuskure ya buɗe baki ce in Allah ya ce na yi kaza to ba zan yi ba kamar wani mai tirela ya kakashe wasu mutane sai aka ce tambaya sai ce shi ba zai tambaye kowa ba sai abokinsa sai bugu mun sai yake tambaya shi malam gawa ne ya je abokinmu ne ya je ya kashe mutane kaza kaza an ce ka fara a ya ce shi ba zai ba na ce ka je ka gaya masa akwai hakkin Allah a kansa wannan ran da ya kashe shi ma yana son duniyar kamar yadda kai direban kai ma kake son duniya da haka akwai hukuncin Allah duk wanda ya kashe wani sai yayi azumi 60 kuma sai ya biya diya sai ya ce a zo a ce mun bai zai yi ba sai na ce a je a gaya masa in ya mutu ya shiga wuta abdalla gadon kai yana da asara ne ba da asara to kaga izgilanci ne ke wa Allah ai bai zai yi din ba ko Allah ya ce ai sai ni ma na ce ah, to in a kiyama Allah ya tashe mu kashe ga wuta ni akwai abin da zan ragu da shi kawai ni Allah ya ce in faɗi gaskiya ne na yi wazi sai na faɗa maka Allah ya ce ai kace bara kai ba to sai ni me damuwa ta dan ana dukan wani yana cewa ta kai me damuwar ka haka da wata matsala bare da gaske ai malam idan mutum ya baka tafi ɗaya ba shi tafi ɗaya alkafu bil kaffi hada faf sun a sun yi daidai ke nan gaba ka ga ya sake yanka wata bakar magana Allah kare mu za ka kar wani tsagiranci ya sa a yi magana Allah ce ba zan yi ba kana faɗa ka da ko kuma mutum ya ce inda alƙibla za ta dawo yamma wallahi ba zan bu ba walau saratul qiblatu fi hadhihi aljiha ma sallaitu ilaiha duk wanda ya ce yau da Allah zai canja alƙibla ta dawo kudu wallahi ba zan bu ba ya zama kafiri kafara walau qila lahu ala tatruki salah fa inna Allah akhidu Allah turki sala kenan fa inna Allah yu'akhiduka fa qala law a biha ma'a ma fi ma fiya min al wa shiddati la kai kar baka bar sallah saboda idan baka yi sallah ba Allah zai kama ka sai mutum ya ce aiko lallai ni ba da lafiya baran yi sallah ba in ko na mutu Allah ya kama ni saboda ciwon da nake da shi ban yi sallah ba da tsananin rayuwa ban yi sallah ba Allah ya mun azaba ya zalunce ni shi ma wanda ya faɗi wannan ya zama kafiri to kun ga wasu ayyuka ne da mutane suna aikata su ba sani ba Allah kiyaye walau qala law shahida indil anbiya wal mala'ikatu bi kaza ma saddaqtu da wani zai ce da Allah zai tara min annabawa ga baki ɗaya da manzanni ga baki ɗaya da mala'iku ga baki ɗaya wallahi ba zan gaskata Allah ba shi ma mai kafara walau ƙila lahu qallim azfaraka fa ha sunnatun ka yanke farcenka saboda sunna annabi ne fa qala la af'alu wa in kanat sunna ba zan yanke farcen ba ko da sunna ne shi ma kafara ka kenan wanda za a ce da shi tsaye da gemu ba zan tsayar ba ko annabi ne ya ce a tsayar ba zan tsayar ba ya zama kafiri kar kai kaza annabi ya hana fa ba zan yi ba ko ya hana din ba zan yi ba sai na yi kafara duk wanda ya inkarin wata sunna ya ce ba zai yi ba yin haka din kafirci ne walau qala fulanun fi aini kal yahudi da wani zai samu musulmi mumini bawan Allah ya ce wannan a idona da shi da bayahude duk daya kafara walau kana inna allaha jalasa lil insafi aw qama lil insafi kafara da zai ce Allah ya zauna don adalci ya miƙe don adalci shi ma kafara ba a yi wa Allah hukunci a ce kaza yayi kaza bawa baya hukunta Allah Ta wa ta'ala akan abin da yi kaza waja'a fi wajhin man qala li muslimin la khatama Allahu laka bi khairin iman ya zo a wani maganganun malamai duk wanda ya gaya wa dan uwansa mummunar magana irin wannan cewa kada Allah ya cika maka da alkhairi ko kuma Allah ya zare maka imani to shi da ya gaya wa dan uwansa wannan haka kurin to wannan kafirci ne waja aidan anna man talaba yamina insanin fa arada an yahlifa billahi fa qala uridu an tahlifa bit talaqi wani ya ce wani ya yi rantsuwa sai ce zai rantse da Allah sai ce a kakka rantse da Allah ka rantse da sakin matarka ka ce in ba kai kaza ba matarka ta saku kaga ya hana shi ya rantse da Allah ya sa shi ya rantse da mai sakin matarsa to kafirci ne kamar yanzu mutum ya ce ni ko yau in ban yi maka kaza ba to matata ta saku wannan shine al-imanu bit talaq to wani ya ce ka rantse da Allah ka yi irin wannan rantsuwar kuma ka yadda shi da ya gaya maka din ya aikata kafirci وجاء أيضا أن من طلب يمين إنسان فأراد أن يحلف بالله فقال أريد أن تحلف بالله كفر واختلفوا في من قال رؤيتي لك ga الموت أن يسابني وني عند وني يتي إن جنك كمان ناجا متواتا فقال بعضهم يكفر وسكت دون دجا ونهكا يا كفرت hannun متوكا هنن الله تجي يا ذاك تشين ka ga متوا walau wani kuma yace bai wasu sun ce bai da ba walau qala law kana fulanan nabiyyan ma amantu bihi wani ya bude baki ya ce da wani ne annabin mu da wallahi ba zan yi imani da shi ba to shi ma wannan kafirci ne to in Allah ya ga dama ya sa wani ya zama annabin ba kenan wannan yana nuna zaɓin Allah ba zaɓin ka bane kai kuma Allah shi ya san inda yake sanya manzancinsa kaga abin bai faru ba amma da mutum zai ce haka kenan yana nuna inda Allah zai wani abu ya kawo masa wanda baya so to ba zai imani da shi ba walau kana in kana ma hu sirkan najauna kafara idan mutum ya ce ko na tsallake wani abu ne yawa in abin da wani ya faɗa gaskiya ne annabi in abin da annabi ya faɗa gaskiya ne to mun ku uta kenan baka ma yadda annabi kenan zai iya ƙarya ya maka shi ma kafirci ne walau salla bi ghairi wudu'in istihza'an aw istihlalan kafara da wani zai zo yayin sallah ba alwala da gangan ko dan izgilanci kurin ya shiga ya sallah ba alwala shi ma ya kafirta ka ji fa malam kaga ba a sallah sai da alwala to wani dan rena shari'a dan izgilanci kawai ce yace bare je sallar ma ba alwala to kafirci ne ولو تنازع رجلان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله فقال له الآخر لا حول ولا قوة illa بالله la تغني min جوع wani ya shiga cikin wani yanayi sai ce la haula wala quwwata illa billah sai wani ya ce a'a la haula wala quwwata illa billah ba ta maganin yunwa shi da ya faɗi wannan abin ya kafarta yaya mutum zai ce babu tsimi babu dabara sai ga Allah sai ka ce Allah bai isai wadatar da shi ba kai malam ka ba mutum ba ba mu da ilimi shi ma ya kafarta yace yace kasa kwano sarif na tuwo ko na wani abinci sarif ya fi ilimi to ya kafarta jama'a duk wani imamu zahabi ne ya faɗa da kuma maganganun malamai ولو ابتلى بمصائب فقال أخذت مالي وولدي وماذا تفعل da wani za a jarrabe shi da masifa sai ya ce wannan masifa ko da mali wa waladi wannan masifa ta ɗebe min dukiya wannan masifa ta ɗebe min ƴaƴana shi ma ya faɗi wannan ya kafirta ba Allah ne kawo masifar ba me aka ce masifa ta same ka ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai walau daraba waladahu aw ghulamahu faqala lahu rajul alasta bi muslim da wani zai daki ɗansa ko ya daki yaransa sai wani ya ce kai ba musulmi bane faqala la muta'ammidan sai ce eh ni ba musulmi bane da gangan to ya zama kafiri kuwa kai yaya kake dukan wannan kamar kai ba musulmi ka da imani sai ce eh ba da imanin to ya zama kafiri <laughs> walau tamanna Allah yarhamillahu az-zina aw al awil aw az-zulm kafara da wani zai burin cewa kada Allah ya rahama ga wanda ya zina ko aikin zina ko zalunci shi ma ya kafarta dan Allah mai rahama ne mai jin kai ne walau shadda ala wasatihi hablan su'ila anhu qala hadha jinnarun fal aktharuna ala annahu yakfuru da wani zai daure kugunsa a ce me wannan sai ce a wannan irin janjami ne irin na yan kirista kun san ai kirista ai suna sa wani farin kaya su daure tsakiyar suna coci suna kaza ko sai wani ya ce irinsa ne to kai ma ka da. walau kala mu'allimu sibiyani al-yahudu khairun min al-muslimina li'annahum yu'tuna mu'allimi sibiyanahum kafara da wani ya da wani malami da yake karantarwa sai ya ce kai ai wato mu'allimu sibiyani al-yahud malamin da yake koyar da 'ya'yan yahudawa yafi musulmi saboda su suna bawa malaman yaransu kuɗi ko suna ba su kaza ya nuna yahudanci ya fi musulunci a nan shi ma kafara walau nasara nasarani khairun minal majusi da wani zai ce ai ba nasari ya fi majusi kafara walau ƙila li rajulin mal iman da za a ce da wani mai imani faƙala la adri sai ce ni ho ban san imani ba kafara a tunda baka san imani ba ai kai kafiri ne kenan wa min zalika alfazul mustankara akwai wasu lafuza abin ki wanda abin kyama ne ba a son a ji su kuma ba a son a faɗe su la dina laka la imana laka la yaqina laka anta fajir anta munafiq wanda ya mai da wannan al'adarsa ne yana gaya mutane baka da addini baka da imani baka da yaƙini kai fajiri ne anta munafik kai munafiki ne anta zindiqun kai zindiki ne irin waɗannan kalmomi anta fasikun kai fasiki ne wa min za wa ashbahihi kullu haram malai ce duk wannan haramun ne wa yuksha alal abdi biha salbul imani wal khuludi fil nari ana jin tsoron bawa a kwace masa imani kuma ya dawama ma a cikin wuta fa nas'allahu ta'ala almannanu bi lutfihi an yatawaffana muslimina muna roƙon Allah mai babbar baiwa wanda in ya bari ya cancanta yayi mana gori da lutufinsa da tausayawa sai dauki ran muna musulmi alal kitabi was sunna akan alqur'ani da sunna innahu arhamur rahimin mau'iza yace ga wa'azi ku saurara ibadallah ya ku bayan aina bayan Allah aina alladhina kanazul kunuza wa jama'u wa sammalu من الشهوات وشبئوا وعملوا البقاء فما نالوا فيها ما طمئوا ina waɗanda suka tara dukiya suka haɗa suka binne dukiya suka tara dukiya suka tara kadarori suka sa sha'awa suka tara sha'awa suka yi abuwa na sha'awa suka ƙoshi suka yi burinsu dawwama a duniya ko ba samu abin da suke so ba wato abin da ake so a ce da ku duk wanda ya tara dukiya ko ya tara duniya yake burinsa sha'awa ne a wannan duniya wallahi bai zai samu abin da yake so ba wa faniyat a'maruhum bima gharru bihi wa khudi'u Nusi lahum ko nasa lahum shaytanuhum ashrak al-hawa wa waqa'u rayuwarsu ta kare da da aka ruɗe su da shi mutum ya karar da rayuwarsa akan Ludin shedan kuma shedan zai zo a kiyama ya baranta da kai wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawari ni kuma na muku alƙawari na saba muku shedan zai ga mutane an yaudare ku shedan ya kafa musu wato san zuciya suka fada وجاءهم ملك الموت فلذوا وخضعوا ملائكة متوى musu, فذلوا suka كسكنتا سكا wulakanta suka kankan da kai wa akhrajahum min diyarihim fala wallahi ma raja'u malaika mutu a fitar da su daga gidajensu wallahi basu isa dawo ba duk wanda aka ɗauki gawansa daga tirakarsa daga ɗakinsa, daga gidansa daga ɗakin matarsa daga tarakarsa daga kasuwarsa daga ofisinsa ya fita na rantse muku da Allah ya bar wannan gidan bai sake dawowa ba duk gawar da aka ɗauke ta ta fita a gida kuma ta kallon ƙarshe wallahi ba za ta sake dawowa ba daga wannan gida naka da ka gina kake gadara da shi wannan wuri naka da kake jin naka ne farfajiyarka babban ɗakinka wurin shakatawarka akwai ranar da ciwo zai zo kwantar da kai ka zama gawa za su ɗauke ka cancat komai ba za su tafi da shi ba sai dai a kawo maka wani farin kyalle a naɗe ka a tafi da shi a je a tona rami a binne ka don kada ka yi wa mutane wari zancen ka ya ƙare su raba takalmin ka su raba hular hularka agogonka yara su yi warwaso a raba motarka a duba akawun ɗinka mutum yana mutuwa yanzu kun san me ake sai a ce ina check ɗinsa ina ATM ɗinsa ina account ɗinsa wallahi tallahi haka ake kana mutuwa ‘ya'yanka da matanka idan akwai matar da ba a yarda da shi ku ce fa akwai ATM ɗin baba a wajen a wajen antuwanci akwai fa check ɗin baba a wajen kaza manyan yara sai su ma kana ce to wani da ya karbi check ɗin baba ko to gaskiya a je a duba a gani amma zama za a je banki la ilaha illallah ana burin ka mutu a raba ka cikin kudin da ka bari ba za su yi burin ce su gina maka irin wannan masallacin ba ka bar musu miliyan barkace ka yi ka gina masallaci ka yi ka gina aji ka yi ka taimaki marayu ka yi ka tallafa ka yi ka agaza ka tara ka tara ka tara ka tara ka tara ka bada ka mutu wallahi wannan ƴaƴan naka ba za su yi maka alfarma su ce bari mu gina maka aji ɗaya zama sadaka jariya ba ba za su yi ba dan akwai wanda aka zo aka ce kai babanku ba mutuwa ta zo mai ba aure ga dukiya tara muku multimillionaire ku gina baban ku masallacin juma'a a rinka sallar juma'a ana yi masa addu'a sai wani shi yaran ya ce kai ya za a rena mana hankali yana da sha'awa bai gina ba lokacin da yake rayu. sai yanzu bayan ya mutu wani abokinsa zai zo ce mu gina ce bara a gina ba gaskiya ya faɗa yaran ko gari yi gaskiya ya faɗa ko kenan haka za a rinka yi <laughs> to wannan shine rayuwa wallahi malam kai baka ci ba kai baka sha ba kai baka dinka ba kana tarawa kana duba alat kana tarawa kana duba alat ka fi wancan kango ka rufe ka fi wancan mota ka lullube ka yi kaza ashe adalin ka saura kiris watakila wata dubuwar atishawa ne da shakuwa za ta kashe ka watakila wannan ciwon sugan da kake da shi shine ajalin ka watakila wannan ciwon kafan da kake da shi shine ajalin ka watakila wannan yawan ciwon ciki da kake ana kai ka asibiti shine wata rana idan an kai ka ba za ka dawo ba amma baka yi aikin komai ba baka yi tanadin komai ba baka shirya wa kiyamarka da komai ba ka tara ka tara ka tara yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila bayti turabi fa yudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhub al-iqtirabi la dara lil mar'i qabla al-maut yaskunuha illa allati لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه wa in bana ha bi sharrin khaba baniha ba wani gida da mutum yake da shi da zai samu a kiyama a yi da gidan da ya gina shi kafin ya mutu na lahira a duniya ake gina gidan lahira a duniya da haka kowa ya yi ƙoƙari ya tanadi gidan da zai zauna a aljanna tun kafin ya mutu mu ya mutu don Allah a kira gardawa soke mai ƙur'ani sau saba'in sai masa kaza wallahi ba inda zai je gardi dai ya ci kudin sauka kawai me yasa babanka lokacin yana raye baka ce ran karanta qur'ani ba dan ya samu lada sai yanzu ka zo ana karanta masa qur'ani ana ana no ya karanta da kansa kar wani ya ce in na mutu amun sauka miliyan ɗaya akwai wanda aka ce sauka miliyan guda aka yi mai kaf amma bai taba sayan qur'ani ɗaya ya kai sadaka masallacin unguwarsu ba amma saboda yana kuɗi za a yi mai sauka miliyan ɗaya ba inda za ta wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to irin wannan akwai hadari malam yana mana wa'azi yace shedan ya rude su mala'ikan mutuwa ya zo ya dauke su wallahi ma raja'u fahum muftariquna fil quburi yace ga sunan abaje a cikin kaburruka fa idan nufika fi suri ishama'u idan an hura kaho sai su taru su haɗu ga baki ɗaya da an yi fu kafan tashin kiyama kowa sai ya zo wallahi ya kawo wata waka ga ma'anarta a gurguje saboda lokaci wa kaifa qarrat li ahli al-ilmi a'yunuhum aw istaladdu ladhiza al aish aw haja'u wal maut yunziruhum jahran alaniyatan law kana lil qawmi asma'un laqad sami'u wan naru dahiyatun la la budda mawriduhum wa laysa yadruna man yanju wa man yaqa'u qad amsat at-tayru wal an'amu aminatan والنون في البحر لا يخشى لها فزع والآدمي بهذا الكسب مرتهن له رقيب على الأسرار يطلع حتى يرى فيه يوم الجمع منفرد يرى فيه يوم الجمع منفردا وخصمه الجلد والأبصار والسمع وإذ يقومون والأشهاد قائمة والجن والإنس والأملاك قد وطارت الصف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف بالناس والأنباء واقفة عما قليل وما تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم في الجحيم فلا تبقى ولا تدع تهوي بسكانها طورا وترفعهم إذ, إذ رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم ينفع تضرعهم هيهاتا la ruqyatan tughni wala jazau amin malam yace yaya za a yi abuta ilimi su samu kwanciyar hankali ko su ji ɗanɗanar rayuwa alhali ga mutuwa ga kwanciya ga mutuwa tana musu gargadi jaharan alaliyatan a fili ya ce wallahi da mutane suna da ji kunne na ji lakar sami'u da ya kamata ji wa'azi ga wuta a fili labudda mauriduhum dole sai sun shige ta ga wuta nan sai an wuce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya bi ta kan wuta kowa sai ya bi ta kan gada jahannama wani ya tsallake wani ya zurma shine labudda mauriduhum walaysa yadruna man yanji wa man yaqa'u basan ba waye zai kubuta kuma waye zai fada cikin wannan wuta yace a ah, abun mamaki ga tsuntsaye ga dabbobi suna cikin aminci ga kifi wan nunu fil bahri la yasha laha fazau kifi a cikin kogi baya jin tsoro na kiyama wal adamiyu bi hadha al kasb amma dan adam a yadda ka san wanda aka aka ba da jinginarsa bai isa je ko ina ba lahu raqibun ala al-asrar yattali'u ga mala'ika da aka sa masa yana bibiyan sirrinsa duk abin da kai abu ko a bayyane ana bibiyan ka la ilaha illallah hatta yurafihi yawm al-jam'i munfaridan har sai yau gashi kaga dan adam ranar kiyama zalika yawmul jama ranar jam shine ranar kiyama kaga mutum shi shi kadai shine munfaridan kwaya daya إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قوة شيشي كده زي جيقولن الله رانا تاشن القيامة كي تجعي هذا فاتك كده إذن كده جنك وخصمه الجلد والأبصار والسمع كتنا لو ده ذا ستاشي ملائكو سنا شيدا سنا kallon kowa والجن والإنس والأملاك قد قا متاني قا الجنود دوكا قباكي فطارت الصف في الأيدي منشرة قا تكدوسنا تتاشي أهن متاني كوا للتافن سدحننسا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا وهو في إيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا يا كيتونا دا باباني وانا اللي تافي باب ولم أدري ما حسابيا من سنع يا واني حسابي بغريني يومي ذا أتشمو ما أغنى عني لا نتاردوك دوكي أعمابي ولا تدني دكومي با فلك عني سلطانيا ƙarfin ملكي دسروتا sarauta يا هلك ya خذوه فغلوه وتبكيش وتدور شيء ثم الجحيم صلوه وتصند ما شئت في شيء متجهنما ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وانا الشيء يا ابن الذي يسعر أكياما فكيف بالناس يسي fiha al-asrar wal akhbar da sirri da labari komai sai ya fito fili sai an laika an bayyana takaddanka littafinka wallahi da kanka za ka zo kana karanta littafinka ha ummu qura'u kitabiya Allah zai ce gashi ku karanta ikra kitabak karanta littafinka ya kai bawa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau da kanka kai wa kanka hisabi ɗauki littafin ka mutum zai rike littafin sai yana karantawa na yi kaza na aikata kaza na yi kaza na aikata kaza kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha wa la ولا تزر wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'a rasula فكيف بالناس والأنباء واقفة أما قليل وما تدري بما تقع yau ya mutane za su yi ga annabawa suna tsaye a tsaye annabawan Allah da manzanni suna meke su kansu ba sanya za a yi ba ina rantse maka da Allah guda ɗaya annabi yana cin tsoro da firgici a wannan kiyamar wai sai wani saboda ya rena maka hankali ya mai da kai gada. wai ya ce wai ka je duk abin da za ka yi an tashi kiyama ka zo ka same shi wai ya tsaya maka akan ka haba akramaka Allah ina ga ina jin ya mai da kai ni ban san me zan ce ba babu wawa wato irin ka wato wani wai ya ce wai ya tsaya maka a kiyama akwai wanda ya ce tsaya ma kiyama ya wallahi ya ma ya firri almaru min akhi wallahi ka Allah ya ce ranar da mutum zai guji dan uwansa wa dai ba daya ka guje shi wa ummihi wa abai wa sahibatihi wa banai likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yuqbi wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة هذه كتنبيل أبارين كياما إذا بك صنيبا هذا كبري وني وساد إيمانك وانا الدنيا يا باك شربي كل يا حلك الدكي فسيك يا أيجي صلي صم وقم تهجد تصدق افعل افعل افعل ايكتا ايكتا يا ايكي don ka samu aljanna kar ka bata kanka lokaci a filjinani wa fawz lan qita'ala annaba suna ganin cewa to wannan rana aljanna za a samu da ainihin rabon da baya yankewa an fil fala tabqa wala tadau ko ko dai dai kishiyar ne jahim za a fara fadawa ba ta barin komai tahwi bi sukkaniha tawran wa tarfa'uhum wuta jahannama za ta dauki wato waɗanda suke cikinta idan rajau mahrajan min gammiha tsamau idan wanda suke cikinta suka nemi a ba su waraka su kubuta wallahi tallahi mala sai ta danna su ciki yayin da suka yi kuka suka ce a fitar da su sai wutar jahannama sai ta daga su daga su daga su kamar za a fitar da su ne falal buka malam yace ai ta kuka mai tsawo falam yanfa tabarruhum kankan da kansu da za su yi a cikin wutar jihar ba zai musu amfani ba haihata laruku ya tantugni wala jaza'u ba wani addu'a ba wani tofi da zai iya magance maka jahannama wallahi kuma ba wani tsoro da firgici da zai iya ainihin wato magance maka azabar jahannama to yanzu ne fa za a fara karatun mala ya ce kabiratu thaniya wal arba'un ku haƙuri ai mun daɗe mami ba ƙalallahu ta'ala wala ta jasa su ƙalabnul jauzi tara abu zaidin alhassan walhassan wadda-hak wabni sirina bilha'i wa ƙala abu ubaida wanda yake jin bacci ya tafi gida وقال يحيى بن أبي كثير التجسس بالجيم عن عورات الناس وبالحاء الاستماع لحديث القوم قال المفسرون التجسس البحث عن عيب المسلمين وأوراتهم فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله وقيل لابن مسعود هذا الوليد ابن عقبة تقتل لحيته خمرا قال إنا نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيء نؤخذ به وقال صلى الله a وسلم hadisi استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون سب في أذنيه الآن كيوم القيامة أخرجه البخاري أنا نظام صيام kabira ta arba'in da biyu tun dama ai na faɗa na ce ta arba'in da biyu ne kar kuma a zo a saurara ba a ji ta ba ko to rufe da ita Allah ya ce wala ta jassasu ku daina bin diddigi da bincike da sa ido malam ya ce wannan kabirar shine a tasammu ala nasi ma yusirru ma yusirrun mutum yayi kokari ya jiyo wani sirrin mutane abinda wani yake yi na sirri yana boyewa kai kokari sai ka jiyo shi to wannan haram ne wani yana buga waya da dan uwansa sai ka dan matsa kana dan jiyowa ka ji me suke faɗa haram mijinki yana waya da wata ki matsa ki ji bari da waye haram eh ko muryar mace ki gaji haram haram haram ki tsaya sai kin ji ki hakura bakin cikin ki ya ishe ki in ya gama ki yi tambaya kwarai da mutanen da ake magana da su suna rikodin mutane mutum ya zo a mutunce ya yi magana arziki da kai a waya ashe kai rikodin kake kun san akwai wasu ɗabi'an mutane duk wanda zai kira sai sun rikodin nan shi zai zo yana ma magana kawai sai ɗauko waya sai juna sai na rikodin ɗinka a ka'ida ko a zamanance a duniyance idan kana rikodin ɗin mutum ya kamata ka gaya masa ina fa rikodin ka sannan kuma duk wanda ya kira ka a waya ka sa shi a hansuri to ka ce masa kana hansuri ne ma'ana kowa yana jin ka dan kai ya zo ya zagi wani yana kusa da kai gaskiya ne to irin wannan abubuwa da mutane suke ba sa kyautawa kaga abin da mutum yake sirrewa ne kake bincikawa kake watsa shi a duniya wannan haramun da duba takardar wani ko duba message din wani duk yana ciki an turo wani message wayarsa tana hannunka kawai sai ka bude karanta kai deleting haram da duba alert din wani ka tana hannun shi wayar shi tana hannunka sai aka turo masa sai kai bari ka bude ka gani ka goge ai kaga idan an yi message an goge ba za ka iya ganewa ba to akwai masu wani kuma da yake wawa ne sai ya karanta sai ya bashi a bude ko mutum a duk dakikancinsa in ya buɗe masa zai gane ya buɗe duka irin waɗannan ɗabi'u ba su da kyau satar zance haramun ne to Allah ya ce wala tajassasu bari ku da abin da malamai suka ce tajassus Abu Zaid da Al-Hasan da Al-Bahaq da Ibn Sirina bil ha fala tahassasu tajassasu tahassasu bil ha Abu Ubaida ce at-tajassus da at-tahassus wahid ne ma'ana abu ɗaya ne fala tajassasu da fala tahassasu duk abu ɗaya ne to me ake nufi an ba su bincike ku daina yi wa mutane bincike ku daina sa ido ku daina bin diddigin mutane yau kiwon ɗan adam ake yi wai ba kiwon dabba ba idan kana saka riga sai an binciko ina ke samun kuɗin riga idan ka yi fenti a gidanka sai makocinka ya gane ina ka samu kuɗi idan an ga kana haske sai an bincika in ji ka ƙara aure sai an bincika in kana samun kuɗi a wajen aiki sai an bincika in kana kasuwa da yawa ta bincika wai komai ta bincika wani labarin ka na sirri baka sani wallahi ka ji shi a wani wuri kallo sa ido na bala'i na masifa haram fala tajassasu ai fala tahassasu ya ibn kasir yake cewa at-tajassus bil jim an auratin nas ka daina bincika al'auran mutane ma'ana duk abin da mutum zai kunyata duk abin na rufin asirin mutum ka bincika ka gano bai da kyau sai ka gano me laifin mutum waɗanda suke bin diddigi sai sun gano laifin wani yanzu akwai wanda aka sa shi kawai yana sauraron wani ne duk inda ya yi magana ya yi wani laifi sai rubuta sai aji ka shiga uku hanyar cin abincinka tonan asirin wani ka yi asara annabi ya ce duk wanda ya bi al'auran wani sai Allah ya tozarta shi kafin ya mutu ka rabu da mutane lahuma illa sai in mutum mabarnaci ne dan ta'adda mai cutar da mutane wannan ai aiki a gano laifinsa a kama shi wani abu ne mai kyau amma ku rinka bin bayan Allah kuna neman tozarta su kuna neman wulakanta su haram alaikum wannan babban karatu ne wa bil hayy al istima'u li hadith al qawm at tahassus fasara ta biyu sauraron zancen mutane dan uwanka yana waya a gefe sai ka nuna kamar baka ji me yake ba sai ka matsa haka dan ka ji me yake faɗa akwai wanda wallahi daga ganin bakin ka ya dauki me kake faɗa sai ka ji ai yi na ji shi na waya da gwamna na ji yana magana ai na ji yana magana da budurwarsa yake magana wayan sa ka at-tahassus satar zancen wani ko a mota ne haram ne to kaga wanda yake daukar rikodin na maganar mutane yana yadawa yana turawa Abin da ba a so a ji ya yada a duniya hadari ne da nan nake amfani da wannan dama wallahi malam duk wanda zai magana da wani ya san da wa yake magana kuma ka da hankali da in dai akan wannan waya ce wallahi ka san me kake faɗa na farko su masu garin suna rikodin ɗinka wannan abu duk abin da kake faɗa a cikin tunarin da Allah akwai ranar za su binciko shi akwai wanda automatically akwai lambobin da kawai rikodin ɗinsu ake kawai a hours da zara ana tuhuman ka ko ana so a gano wani abu ko kai wani babban mutum ne ko kan wani kaza ne to recording ɗinka ake duk abin da mutum yake faɗa so mutum ya san me zai dinka faɗa in ɗan uwanka ma bai ba watakila hukuma tana yi watakila wasu ma'aikata suna yi a kanka sai mutum ya zo ya zauna wallahi sai a kunna masa abin da ya faɗa shekara ashirin a waya so ku daina maganganu na sirri ko maganganu na kaza a cikin waya za ka rufe kofa da daddare kana kaza kana yi wayoyin da yanzu duk rikodin suke yi kawai sai dai ka ji muryar wani da ɗauke-ɗauken hotuna na banza mutum ya kuskure je ya ɗauki hoton jikinsu ya tura wata yarinya wai saboda yana santa ka zama banza ba ka da wayo wawa ne kai ba a yi ka san wasu in soyayya ta ɗauke su ko samartaka wai sai ya kwaɓe rigar sai ya kwaɓe jikinsa ya ɗauki hoton sai ya tura yarinya kamar yadda 'yan matan suke kwaɓe jikinsu ke ma kin zama banza kin zama gaja ki ɗauki hoton ki ki tura wa wani yanzu kaga abu ne ɓoyayye amma ana bayyanawa idan mutum yarinya ta masa ba daidai ba kawai sai ya ce zan saki hoton na a social media sai ki ce dan Allah ka rufa mu asiri na faɗa a karatu ko mijinki ne ki daina tura masa hoton private jikinki wallahi saboda zai iya canjawa ƴaƴansu za su iya ɗaukan wayar su duba wayar za ta iya faɗuwa zai iya sai da wayar za a samu matsala ku rabu aurenku ya bunkar da shi ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba kuma yanzu tsayar da ake yawanci kamar wanda suke mu'amala da matan banza yawanci 'yan mata suna rikodin mutane ko ta jaka da hira ko ta taba jikinka ko ka yadda ko kaza wallahi akan makalla mana akwai abin rikodin yanzu a nan a hanci suke sashi akwai wadda a maballin rigar su ne akwai wadda a su ne wallahi malam akwai biro rikodin ake da shi da haka wanda zai kuskure ya je wani wuri ya yi wani abu ya gaba ɗaukansa ake yi ba a'a kuma kaga mutane da suke sa wayansa haka kaga mutum ya sa waya a gaban aljihu kaga kyamarar nan kuna magana da shi haka ka bi hankali ko jiya wani ya zo muna hira da shi da na ga wayar a haka sai na matsa haka sai na ga ya na matsa to ai za ka iya danna kai ku kunna mana wutan nan da Allah ai za ka iya zuwa kana magana wani abu wallahi malam mutane malam malam ba amana yanzu kai za ka ɗauka wayarsa ce kawai ya ajiye a haka me sai haka sai danna mata rikodin bidiyo sai ya zira ta kafin ya zo gurin ka dama ya zira ta ya yadda ya ɗauki abubuwan da kafin ka zo sai ya sa ta haka ko ya danna sautin rikodin ko ya danna bidiyo haka kyamarar tana na a fili yanzu kamar ni ne nan zo na muku ya kuna dai fahimta na ko kun gane mu nake wadan tana ɗauka to ka san me za ka yi to wani ya kuskura ya je ya yi yaren da ya je zance ya je kaza duk ta ɗauke shi duk yadda duk ta ɗauke kaga shi take ɗauka amma ba ta ɗaukan hoton kanta kawai sai ga hoto ya fito da maganganunka da surun tunda baka ji tsoron Allah ba daman ka sake jiki gani kike Allah baya jinka ashe kyamara tana jinka ku biya hankali an hana ai wannan abun amma mutane suna tunda to ka gane ana yi ba sai ka ba hankali ba ko wani ya kira ka ya bugi cikinka akan wani ya wani kaza ko akan abin da ya shafi rayuwar wani ko iyalin wani ko wata magana a bugi cikinka ka saki jiki kana ta yi suna ta ɗauka ka ce kaga ka zo mu haɗu kawai ka zo mu haɗu kuma duk wanda ya zo wajen ka baka yadda ba kaga kamar yana rikodin ɗinka ne to kar ka yi abin ka san yadda za ka yi ka kauce saboda ana amfani da wannan ana cutar da mutane da yawa innocent mutane da ba san hawa ba san sauka ba to abin da ake nufi da tahassus shine bibiyan aibin mutane fal ma'ana la ya yabhas ahadukum an aibi akhihi kada ɗayan ku ya binciki laifin dan uwansa li alaihi dan ya gane idza satarahu Allah yayin da Allah ya suturta shi wasu sun ce an ce ibn mas'ud ga walid ibn uqba gemunsa yana digar da ainihin wato giya sai ibn mas'ud ya ce kun ga mu an hana mu yi bincike mu sa ido akan kaza saboda idan wani abu ya bayyana gare mu za a kama mu da wannan wal iyazu billahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya saci ma ila hadisi qaumin duk wanda ya saci zancen wasu mutane wa hum lahu karihuna ba sa so ya ji zancen amma sai da ya san yadda zai saci zancen ka ga mai rikodin kenan a buga maka da wata waya da baka sani ba ko a sa wata ta kira ka subba fi udunaihi al'anuka sai an sanya masa dalma ranar tashi alkiyama yawmal qiyamati ranar tashi alkiyama akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya ruwaito shi al'anuk ar-rasas kamar kamar kamar kamar me ake harsashi kenan daskararren hartashi ko dalma daskararre na uzu billahi minhu wa nas'allahu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda innahu jawadun karim muna roƙon Allah ya datar da mu da abin da yake so da abin da ya yarda da shi lalle Allah mai kyauta ne mai karamci wannan shine karshen kabira ta 42 insha Allah ta'ala wata mai zuwa sai mu tashi akan al-mau'iza abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya fi mun wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu